ta ce baka ji abin da ta faɗa maka ba ta masa ce ba ta gani na Allah ya kange ganinta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna fata Allah madaukin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure Allah madaukin sarki ya ba su zuri'a ba ga malama suna nan a zaune kusan na bude zaman ne waɗanda za su yi karatun suna nan tafi a baya Allah ta'ala ya sa a gata shi wannan taro lafiya kamar yadda aka fara lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai godiya ga Allah subhanahu wa da ya haɗa waɗannan fuskoki masu albarka a wannan dare na asabar biyar ga watan muharram alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da goma sha hudu ga watan agustus shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin yan lilo da ke tudun wada a cikin ƙaramar hukumar Kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Ba don wani abu ba sai don taya ɗan uwanmu Malama Omar Mika'il murna na ƙaruwan aure da ya samu. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan aure albarka. Allah ya ƙara masa haƙuri, Allah kuma ya haɗe masa kan matansa ya kuma taimake shi da abin da zai ɗauki ɗawainiyan waɗannan mata alal haƙiƙa wato wannan taro ya tuna mani shekaru takwas baya a lokacin da aka yi wani gangami nawa ya kashe Hussein a ina ƙalubalanta Malam Ibrahim Giwa irin wannan taro yana da kyau a sake dawo da shi da malam umar sheikh zaria a yi ƙoƙari a sake dawo da irin wannan taro ba wai a ce an yi so ɗaya shi kenan an watse ba allah ya ji kan mahaifinmu tsohon shugaban izalatul bid'a na kaduna malam tukur isa allah ya ji kan ɗan uwa malam muhammad bello adamawi duka a wannan lokaci muka haɗu a wancan lokaci to yanzu kuma gashi wata munasaba ta sake kawo mu shine na taya ainihin dan uwa murnan karuwar aure a gurguje abinda aka ce zan yi magana a kansa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mawdu'i ne wanda idan da zamu fara shi zamu kwana mu yi ne mu kwana ba mu iya tsinkayar haƙiƙanin wane ne manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu iya magana su da yawa zaka ji suna fada anta allazi min nurika al-badr iktasa wash-shamsu mushriqatun li nuri bahaka lamma أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك وقفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك هكذا ذاك جي أبوه دبن دبن أكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تبت أتكن سنة عائشة رضي الله عنها تنهشوا يا رسول الله نيفا غنينك ألا مهلكشنك ينامك يدك تزوني وتيدك سوء haka Allah subhanahu wata'ala yake maka za mu ɗan ɗauki muƙarana ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba waɗancan manzanni ne mun fifita wasu ɓangare akan wasu ɓangare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a irinsa ba ba kuma za a taɓa yin irinsa ba Musa alaihi salatu wassalam ya yi ƙoƙarin gane haka saboda yana ɗaya daga cikin ulul azmi min ar Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yana ɗaya daga cikin ulul azmi min ar manyan jigajigan annabawa amma ya tsinkayi cewa matsayinsa a wurin Allah subhanahu ta'ala bai kai matsayin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ɗauki wasu kaɗan daga cikin ayoyi Musa alaihi salatu wassalam ana kiran shi kalimullah wanda Allah subhanahu wata'ala wa magana walam Allah subhanahu ya yi magana da annabi Musa amma ka duba ka ga. matsayinsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bai kai matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi annabi Musa lokacin da ya zo yana sassarfa za shi munajati ya ce wa ma ajalaka an ƙaunika ya Musa Thank <laughs> you. annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo a gurguje Allah subhanahu wata'ala ce a ah, menene ya hanzarto da kai ya kai annabi musa saurin me kake yi ya aka yi kamar mutanenka ina suke yace hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda na baro su a bayana na sheƙo ne a guje domin in zo in faɗi gabanka ya Allah ko za ka yadda da aikina amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ce masa yayi za mu baka sai ka yadda wala saufa yake da sannu za mu baka za mu ta baka za mu ta baka har sai kai manzon Allah ka yadda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kaga annabi Musa shine ma ke yadda da shi sannan ka duba matsala ta alƙibla ƙari nara ta kalluba wajika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana shauƙin a ce ka'aba ce alƙiblarsa Allah subhanahu wa ta'ala ce mun ga mararinka mun ga shauƙinka za mu taso da alƙibla daga baitul maqdisi za mu mai da ita ƙiblan ainihin mahaifinka Ibrahim saboda abin da muka ga kenan kana so ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka duba ka ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya roƙi Allah jerin abubuwa da dama a lokacin da yake cewa ma tilka bi yaminika bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye sa menene a hannunka yace sandata ina ainihin kora dabbobi na ina tsawata musu sannan ina kakkabo abin da nake da bukata annabi Musa sai ya roki Allah subhanahu wata'ala qala rabbi shrah li annabi Musa ya ce Allah ka wanke zuciyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai roka ba kai tsaye Allah ya ce mishi alam nashra shin ashe ba mu wanke zuciyarka ba kaga wancan annabi Musa ya roƙa amma shi bai roƙa ba sannan can kuma yake cewa wa yassir li amri shi annabi Musa Allah ka sauwake mani al'amarina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wani yassiruka lil yusra da sannu za mu huwace ka za mu kai ka zuwa ga sauƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi kadai da Allah ya rantsa da rayuwarsa la amruka la amruka innahum lafi sakratihim Allah subhanahu wa ta'ala ce na rantsa da rayuwarka ya kai manzon Allah waɗannan mutane wato a cikin mayansu suke makancewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na ƙarshe shine wanda Allah ya kira sa da sunayensa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim aziz mabuwayi suna ne na Allah ra'uf mai tausayi suna ne na Allah rahim mai jin kai suna ne na Allah subhanahu wata'ala amma duka waɗannan sunaye gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya dunkula ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan sunaye ya ku jama'a a takaice lokacin yadda nace a ƙure yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za mu iya tsinkayan hakikaninsa ba a ƙarshen magana dai babu wanda ya san tsakanin manzon Allah da Allah subhanahu wata'ala يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقبت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات داهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما غيرت أو بدلت آياته شلت يد الجاني وجاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنسني وجرامها بمحمد والسلام عليكم ورحمة الله شام Thank you.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

bayan mun ji nasihohi masu tsada daga birnin madina muka gangaro misira muka ji gwalagwalan nasihohi da kuma baitoci waɗanda za su amfanar da mu insha Allahu ba za su cutatar da mu ba to kuma a cikin 'yan daƙiƙai da suka rage aka ce za a yi magana akan wajabcin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shakka babu musulmi baya zama musulmi sai ya yi imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin imani da shi kuma baya gazgatuwa sai idan mutum kuma ya yi biyayya zuwa ga shi annabi shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun nisa'i ya tabbatar mana ma da dukkan manzon da ya aiko a bayan ƙasa to bai aiko shi don a wani abu ba face a yi mashi ɗa'a kuma arsalna min rasulin Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo a ban kasa ba face don ai masa biyayya ai masa da'a da izinin Allah ashe kenan musulmi bai zama musulmi cikakke sai in ya zamo mai yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ayoyin alqur'ani masu yawa suka zo suka tabbatar da ayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kan zan baka dama da fage ka ɗebo duk wacce kake so Allah ya ce kul ati'u Allah wa ati'ur rasul ka ce ku bi Allah ku bi manzon Allah akwai wata wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah bana talaza'u kada ku yi jayayya wa tafshalu sai ku daidaice sai ƙarfinku ya watsi a ciki akwai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata يا أيها الذين آمنوا يا قوة أننا سكي إيماني أطيعوا الله ورسوله كبي الله كبي منظن كبي الله كبي منظن الله الله مدوكاكين سركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة أننا سكي إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كما كبي منظن الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كبي منظن الله وأولي الأمر منكم sannan ku bi shugabanni jagorori mutanen da suke jagoranta ku a addini waɗanda suke ɗauka ku su kai ku ga tudun na tsira to ku yi biyayya zuwa gare su a nan gudun Allah ya yi umarni da abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata Hmm. wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in idan kuka juya baya to fa inna ma ala rasulina balagul mubin abinda aka ɗora wa annabi manzo shine ya isar isarwa bayyananniya akwai wata to a tike maka da sakamakon wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wa man yuti'i Allah war rasul isafo su Allah ya ce wa man yuti Allah war rasul wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima minan siddiki na siddiqina was shuhada was na wa hasuna ulaika rafiqa daga cikin annabawa da kuma siddiqai da shahidai da mutanen ƙwarai lallai ko shakka babu ayari yayi kyau abokantaka ta yi kyau tawaga ta yi kyau abokan tafiya sun yi kyau idan ka tsinci kanka cikin waɗannan Allah ya sa muna cikinsu waɗannan ayoyi da malam ya karanto ya buga muka buga misali da su idan kuka kalle su da kyau suna jingina bautar Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisin Abu Huraira annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba dukkan al'umma ta za ta shiga aljanna sai fa wanda ya ki suka ce ya rasulullah wa man ya aba wa ko zai ki shiga aljanna annabi ya ce man ata'ani dakal aljanna wa man afani faqad aba wanda duk ya min biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya saba min ko shakka babu wannan ya kiyan makansa shiga aljanna sharadin shine ya ku bayan Allah ku yi biyayya ga annabi shine za a shiga aljanna to ya ake biyayya ga annabi biyayya ga annabi malamai sun dora su mataki mataki hanyoyi hanyoyi amma ga kaɗan daga cikin su kafin ka yi biyayya ga mutum sai ka yadda da shi annabi ne ka yadda da cewa shi annabi ne shi yasa a cikin suratul baqara Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga akwai manzanni sai ka yadda da manzannin Allah cewa annabin annabi ne imani da shi cewa lalle shi annabi ne sannan son annabin sama da yadda kake son kowa a duniya hatta kanka sannan kuma yin addini da abin da annabin ya zo da shi shine alqur'ani sannan bautar Allah kuma ta yadda shi annabin ya koyar sannan bin umarninsa sannan kuma nesanta daga haninsa sannan kuma ƙoƙarin baiwa sunnarsa kariya sannan tsayawa ƙyam akan abin da annabin ya zo da shi waɗannan a dunkule suna daga cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya kwaso tashi tafiyar za ka yana jingina kan shi da cewa yana mu annabi ɗa'a kowace tafiya mutum yake kanta zai rika jingina kan shi da cewa yana mu annabi ɗa'a to amma a wurin tantance waɗannan abubuwa da muka lisafa a nan za ka gane wanda ke bin annabin da gaske da wanda ke bin annabin da fatar baki bin annabi ba a bin shi da fatar baki ina son annabi ina bin shi duk wanda ya zo za ka jace ce ni ma ina koyi da annabi ne domin an san Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da aikoyi da annabi ayar da malam ya karanta a farko ayar da malam ya buɗe da ita anan ita take nuni akan kowa ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka kowa ya tashi zai rika jingina kan shi ga annabi wancan dan bid'an ya kwaso tafiya sai zai jingina ga annabi wancan dan an ya kwaso tafiya sai zai jingina ga annabi kowa yana jingina kan shi zuwa ga annabi to amma yaya za a gane wane yana da cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka tsince shi yana bin annabin sau da kafa wata rana annabi yana kutuba a cikin masallaci ranar juma'a wasu suna kyakketare mutane suna dan daukar hankali ba a samu cikakken natsuwa ba annabi ya ce musu ijlisu abdullahi dan mas'udin yana dabda ya shigo hadisi yana na a cikin tirmizi ya fitar da shi yana dabta ya shigo ya shigo da kafa daya ciki kafa daya na waje ji annabi ya ce ku zauna shi ma sai zauna a dandamalin kofar masallaci ba dan komai ba bai yadda ya ɗaga ɗayar kafar ya shigo ba ya ta akhirin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan fa shine alamomin yadda su suke bin annabi idan aka ce annabi yayi ko annabi ya faɗa to sun sallama da an ce annabi yayi ko annabi ya faɗa to sun sallama wannan shine cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana al-imam ibn kathir a cikin tafsirin wannan aya yace hadhihi al-aya aslun kabir wannan aya babban asali ne da take nuni akan ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan koyi da annabi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi a cikin maganganun annabin kakab da cikin ayyukansa kakab. da kuma cikin ɗabi'unsa da halayyansa shi yasa aka tambayi sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce kaifa kana khuluqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tace kana khuluquhu alquran ɗabi'un annabi shine alqurani dan alqurani yace wa innaka la ala khuluqin azim kana kan kyawawan ɗabi'u masu girma zaka idan zaka yi koyi da annabi zaka yi biyayya ga annabi to ana buƙatar duk abinda annabi ya rayu akai kai ma ka rayu akai koyi da annabi wurin aure koyi da annabi wurin rayuwa koyi da annabi wurin mu'amaloli da al'umma koyi da annabi wurin ibada koyi da annabi wurin dukkanin al'amarinka 24 hours na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka ce annabi ya aikata kaza ko ga yadda yake kaza kai ma kai koyi da shi wurin yin wannan aikin shine cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe muna gane ana koyi da annabi ne idan aka ce annabi yayi nan to a sami dukkanin masu koyi da shi su masu yi nan shi yasa in kuka kula a cikin ayoyin da malam ya karanta Allah ya yi kiran masu imani ne ba waɗanda ba su da imani ba ashe sai mai imani ne zai gane yadda ake bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa bi hadal qabr kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa Sheikh Muhammad Nuruddin Mujahid Al-Saka da Alkhairi mai karatu na gaba shine Sheikh aminu ibrahim sautin sunna fatafaddal mashkuran ma'ajura bismillah a'a ke ya fara karatu alaga ta minti goma mai za ka ce su gaisa aka rama ibrahim tayyib kai bidiyan a'a kuma ina malam umar rais sai da umaru da ka zauna nan wurin a ba jan baki ba a bukatan baki don kudu gini turki na ganin turki kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من جدد godiya الله سبحانه وتعالى ديك الدريد haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci mai dogon tarihi masallaci mai ɗimbin albarka da ke wannan gari mai albarka na tudun wada a wannan dare na lahadi nan asabar biyar ga watan ɗaya shaharullahil muharram hijirar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga birnin maka zuwa madina muna shekara ɗaya uku, wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan agusta shekara ta ɗaya. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya albarkarsa a wannan taruwa tamu ango muna fata Allah ya zaunar da shi lafiya da amarya da uwar gida ya sanya albarka a wannan aure ya kuma ba su tsayi ba to mun goma to ‘yan uwa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kowa ya san idan ana magana ɓangaren kyawawan ɗabi'u da halaye to annabin rahama sallallahu alaihi wasallama shine bango kuma shine ƙarshe domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da haka da nassin alƙur'ani mai girma ubangiji maɗaukacin sarki ya ce lallai kana kan ɗabi'u kyawawa wa kala la'ala kulkin azim kuma ya ku yan uwa masu girma saboda ubangiji subhanahu ya kare hanyar zuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawawan halayensa da ɗabi'unsa Allah ya zaɓa mai kyakkyawan nasaba wadda babu kamata hadisi ya inganta daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda wanda abu na'im ya ruwaito cikin dala'ilun nubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lam yaltaki abawayya ala safahin lam yazalillahu yanquluni min al-aslab at-tayyiba ila al-arham at-tahira musaffa muhazzaba la tashash'abani sha'batani illa kuntu fi mun sani har duniya ta nade ba za a yi nasaba ingantacciya kamar nasabar annabi Muhammad ba saboda haka Allah ya kiyaye nasabarsa duk kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda aka samu sun yi zaman daduro ko zama na alfasha duka sun gudana ne ta hanyar ingantaccen aure to wannan yana nuna mana cewa lallai Allah ya zaba wa annabi na saba shi yasa ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la alaihi illa huwa wa huwa rabbul arshil azim ya ku yan uwa haƙiƙa manzo ya zo muku dan cikin ku ne kun san iyayensa kun san kakanninsa kun san kabilarsa kun san asalinsa da garin da ya fito ko kuma laqad ja'akum rasulun min anfusakum Haƙiƙa manzo ya zo muku daga mafi darajar mafi tsadar ku da matsayinku azizun alaihi ma anittum dukkanin wani abu wanda zai takura ku ya sa ku a tsanani to mai buwayarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka kalla ya ku yan uwa mun sani cewa lallai annabin rahama ya ɗora al'ummarsa kan hanya managarciya wanda in mun riƙe waɗannan ɗabi'o'i za mu samu wanyewa lafiya kuma shi ya sa musulmi duk inda yake ba matsoraci ba ne ba rago ba ne akan same shi mai jarunta a kowanne fage domin koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wata rana an ji wata ƙara a garin Madina wannan ƙarar ta sa firgici cikin dare mazaje daga sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam suka ɗebo makamai suka fuskanto wannan ƙara sun fito bayan gari sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo haya akan doki dokin ko sirdi babu a kansa ma'aikin Allah har ya je ya gano me ya faru ya dawo yana babu wani abin da ya faru ku koma ku koma ce kuce ta yi ƙara wannan ƙarar da aka yi saboda jarumtakar annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani lokacin da aka tafi yakin hunai bayan an ci maka da yaƙi annabi ya shiga maka da mutum dubu goma sai ya iso garin hunayin da mutum dubu goma sha biyu an samu sababbin musulunta mutum dubu biyu ko da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya iso hunai ‘yan tsirarin ƙabilu ne za a yaƙa kalli girman maka da ƙarfinta amma annabi ya buɗe ta yi tsaranda sai su habban ma'aiki ganin sun ci nasara a makka sai suka yi alfahari da yawansu suna ganin a yau ba a iya karya su a ci nasara a kansu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama yana shigo ma waɗannan ƙananan ƙabilu sai ruwan kibiya ta ko'ina harji kake ji kamar ana ruwan sama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara juyawa saboda zafin kibiya da yadda ake harbi ba san inda harbin ke fitowa ba sahabban annabi suka tarwatse annabin rahama yana kan raƙumarsa ya tsaya a kai a lokacin akwai Abbas ibn Abdul yana rike da linzamin ta gaba akwai Muawiya bin Abi sufiyan yana rike da ta sun rike ta inda ake harbin nan annabi rahama ke zaburar raƙumar yana so ta shiga yana zabura ta sun rike ta gam sun hana ta motsi domin sun san inda annabin rahama ake so ya shiga akwai haɗari a ƙarshe ma'aikin Allah da ya ga sun hana taguwan nan ta motsa sai annabi ya zare kafarsa a jikin likafa ta raƙumin ya yi tsalle daga kan raƙumar ya juya sai ya faɗo ƙasa yana dira a kan ƙafarsa ya ce anan nabiyu la ana bin abdulmuttalib la ni ne annabin da ba ƙarya ba ne ni ne ɗan abdulmuttalib da ba ƙarya ba ne annabin rahama ya ce abbas mutum ne sayi ya ce ka kira min muhajirul fatih ka kira min ashabu suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallama ya danki ƙasa rairayi cikin tafin hannunsa ya ce shahatil wuju wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma ya watsa ƙasar sai annabin rahama alaihi salatu wassalamu ya bai masa habbai bayan sun dawo bayan annabi ya kirawo su sai ya canza tsarin rundunar ya sa muqaddamatul jaysh zailul jaysh maimanatul jaysh maisaratul jaysh sannan annabi ya bada umarni ya ce a huda nasara ta nemi karyewa amma kuma Allah ya dawo da nasara wa laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shai'a. wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ملائكو sun sauka a wannan yaƙi standby domin jiran ko ta kwana shi yasa ya ku yan uwa jarumtakar annabin rahama in ana bibiyan tarihin musulunci da hadisai da ayoyi haƙiƙa bai kamata a samu musulmi rago a fagen musulunci ba duk inda musulmi yake ana so a same shi da tsayayyar zuciya ya zama jarumi ne a fagen musulunci don bayar addinin Allah kariya a kowane irin lokaci muna roƙon Allah ya mana jagora sanda aka tafi yaƙin Uhud a yakin Uhud nasara ta karye a hannun musulmi mushrikai hanya suke nema ina za su kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don su halaka shi annabin rahama yana tsaye a filin yaƙi nasara ta karye a wannan lokacin akwai mutum goma sha ɗaya da ke zagaye da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum goma gaba ɗaya su ‘yan madina ne mutum ɗaya ne mutumin makka ɗalhatu bin ubaidullah a shahidul haik waɗannan kafirai suka yi gungu ɗauke da muggan makamai suka taso wa annabi sallallahu alaihi wasallam da annabin rahama ya ga sun taho sai manzon Allah ke cewa sahabbansa man yarudda anna haula'i wa huwa rafiqi fil janna waye zai ne da waɗannan kafiran daga barin mu annabi ya ce abokina ne a aljanna alhatu ubaidullahi ya ce ana ya rasulallah ma'aikin Allah ya ce la makanaka ya ce ni ne ya ma'aikin Allah manzon Allah ya ce a tsaya inda kake wani mutumin madina ya ce ana ya rasulallah ma'aikin Allah ya ce na'am ya fita ya tankare su shi kaɗai yadda ka san kata da tankar yaki sai da ya warga da rundunar ya baza su ya kora sannan ya shahada suka sake haɗa ƙarfi taget ɗin su ma'aiki ne suka yunkuro ma'aikin Allah ya sake cewa ala rajulun li ba a samu wani mutum da kafiran nan ba dalhatu bin ubaidullah ce ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah ma'aikin Allah yace la makana ka tsaya inda kake wani mutum madina yace ana ya rasulullah annabin rahama yace na'am ya fita shi ma sai da ya tarwatsa su ya rage karfin su aka kashe shi ya shahada ma'aikin Allah bai gushe ba yana cewa ala rajulul lihaula dalhatu bin ubaidullah yana ana ya rasulullah ma'aiki yana la makanaka sai da mutane goma nan gaba ɗaya suka yi shahada daga ma'aikin Allah sai ɗalhatu bin ubaidullah waɗannan mushrikai sun yunkuro annabi ya ce al'anu ya ɓalha. da ya ja kan sakali ya fita ya tinkare su duk ƙarfinsu sai da ya daga su ya rusa in ya rusa sai dawo yana hawa da annabi dutse domin na nesa su hango suka yi shahada tun daga wannan yaƙi annabi yake cewa man sarrafu an yanzura ila rajulin wa qad qada nahabahu falyanzur ila talhata ibn ubaidullah wanda yake so tun a duniya ya ga mutumin da an bashi ya cika burinsa na shahada ko da ya mutu akan sa, to ya kalli talhata dan ubaidullah shi yasa ake kiran shi da ash-shahidul hayy yan uwa lokaci yayi an ce minti goma muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a wannan aure ya ba su zuriya ta kwarai ya zaunar da su lafiya fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu a garamakumullah sheik aminu ibrahim sautus suna allah ya saka da alkhairi mai karatu na gaba sheik musa yusuf asar suna wajabcin ba manzan Allah sallallahu Alaihi sallama kariya أعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب لأنفاسي لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنأ من يشاء بفضله وبأدله لا يقتدى بكياسي والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة wannan taro ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da su Malam Umar Ra'is wanda aka fi saninsa da shugaba, Allah ya ƙara rufa masa asiri. Dama yana cikin rufin asiri sai Allah ya ƙara rufa mai asiri. da haka matasa wanda suke ta zazzara ido ba iyali muna roƙon Allah ta'ala kai musu mafita domin zama ba aure in ba lura, ba gaskiya matsala ne don akwai haddin da mutum yake kaiwa da shi da dabba to haka suke yanzu kaga shi malam umar yanzu idan bayansa ina makakai yana iya tuɓe rigar ya ce matarsa ta zo samun bayan amma shi mara mata ba in ya tuɓe rigar wallahi sai dai ya nemi bango kitikirkitiki <laughs> wannan aure Allah ya sanya alheri Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya buɗa wa ɗan uwa hanyoyi na halar zai ci gaba da ɗaukar nauyin waɗannan iyalan sannan Allah ya ba su ikon yi masa biyayya a matsayinsa na shugaba shi kuma Allah ya ba su Allah ya ba shi ikon nima kowace daga ciki adalci gwargwadon yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara abin da aka ce in yi magana a minti goma nan wajabcin ba annabi sallallahu alaihi wasallama kariya abu guda uku ake yi a gane al'umma tana da rai ko ta mutu na farko a kai farmaki cikin alfarmar ubangijinta na biyu akwai falmaki cikin littafin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah na uku akai farmaki ga shi annabin duk lokacin da ake wayar gari ana taba ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun in al'umma ba ta iya motsi to ko da al'ummar tana amsa sunan musulunci sai dai sunan amma rekan ba ta da shi ta mutu wannan su ne ababen da suke faruwa ta akwai wata shubaha da wasu suka kawo cewa ahli sunna sun haɗu da 'yan ɗariƙa a Kano don mai za a haɗu da 'yan ɗariƙa wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallama kariya akwai wani kazzabi dajjali ma da ya ce ai kafin ai wannan munazarar ba za a yi nasara ba wai saboda ahalin sunnan suna da kashi a gindinsu shi ma wanda za a je a tattauna yana da kashi a gindinsa sai hukunci Na ɓangaren ahalus sunan sai ba su matsayi ya ce ba ahalus suna ba ne ya ce ba za ma a yi nasara ba sannan suka ce wai a aƙidun wasu daga cikin waɗannan mutanen suna zagin Allah suna kaɗa ai ba su da mai zagin kaɗa sai na ce to ai matsalar tana da sauƙi da annabi ya je garin madina ya samu akwai kabilu guda akwai bangarori akwai banu kainuka akwai banu najir akwai banu quraiza sannan akwai ausu da kuma khazraj wa'annan larabawa ne nace a cikin aqidun wanda ya tarar a madina akwai yahudu suna da aƙida cewa uzairu dan Allah ne kamar yadda kiristoci suke da da'awar cewa annabi isa dan Allah ne sannan nace ga hadisi ya inganta annabi ya faɗa cewa ɗan adam yana zagi na zagin da ɗan adam ke ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yana da ɗa na ce amma ya aka suna da waɗannan aƙidun annabi ya yadda ya ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya da su abin da ya shafe su ya shafe shi abin da ya shafe shi ya shafe su a daidai lokacin kuma ɗaiɗaikun mutane da suka mayar da zagin annabi ya zama addini kuma annabi ya ce duk wanda ya zage shi ya tura ya ce a je a kashe wani ya tura ya je a je a kashe wani kenan kadiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana da bambanci da dukkan kadiyoyi da haka yi zamanto wajibi ne ga al'ummar musulmi duk lokacin da aka taba annabin ta tabawa ta kai tsaye mubashar ko gaira mubashar dole al'umma ta motsa Allah ya ba mu zaɓin abu guda uku da abu guda takwas kuma ya ce ba za su taɓa haɗuwa ba sai dai mu ɗauki ɗaya a ciki ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani sai ce la a kum? wa ikhwanakum kuma in a inista kufra 'ala alal iman kada wanda ya kuskure ya riki iyayen shi da 'yan uwan shi daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa manya tawallahun min fa ulaika humuz zalimun sai yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa'innan na kusa da kai aka fara da su saboda duk da yana son babansa hubbu ta'azim so na girmamawa sannan shi kuma ɗa'uba uba yana son ɗansa hubbu shafaka so na tausayi to sai Allah ya fara da su qul in kana wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wayannan guda biyar din duk suna da alaƙa da kai yan uwa akwai dangi sana akwai mata wanda mun san wayannan duka suna da tasiri a rayuwar dan adam sannan abu na shida Allah sai ya ce wa amwalu niktaratuha da dukiyar da kuke tarawa wanda yau yana daga cikin babban matsalar mu ita ce matsala ta kuɗi wani da zarar mas'uliya ta addini ta taso abinda zai samu ya taso to yakan fara duba ina ne zai samu matsala ta hanyar abinda yake samu ba ina addini zai samu matsala ba sannan wa tijaratun takshawna kasadaha sai kasuwanci wa masakinu tardawnaha sai guraren zama gidaje sai Allah ya ba su habbai zaɓi ya ce a habba ilaikun minallahi kun fi san sa kan Allah wa rasulihi kun fi san sa akan manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da jihadin da addinin Allah zai yadu to wa'annan abu uku din da wa'ancan takwas din wallahi ba yadda za a yi su haɗu to shi yasa idan an ce eh sai Allah ya ce fatarabbasu ku je ku jira hatta ya asiya Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wannan su ɗin ku je ku jira ba ana nufin ka je ka ci gaba da jiran ba in ka jira za ka ga abin da zai biyo ba wanda gashi nan muna kallon abubuwa da suke ta biyo ba to shi yasa za ka jinjina wa sahabban manzan Allah yayin da Allah ya ba su abu ukun nan zaɓi da abu takwas suna ji suna kallo haka suka haƙura da abu takwas nan suka ɗauki abu guda uku sai suka zauna lafiya shi yasa sahabbai idan ka cire bala'in tashin alkiyama ba su taɓa ganin bala'i a rayuwarsu ba na rantsi da Allah babu bala'i a duniya in ba bala'in tashin alkiyama ba da ya kai bala'in ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah babu wani sahabin zai zo ya samu manzan Allah ya ya rasulallah ina son ka ina tsananin ƙaunarka idan ina zaune a gida in na tuna ka sai in taso ba na iya haƙuri sai na kalle ka ya ce amma yanzu babbar damuwa ta idan na tuna cewa zan mutu za ka mutu ko na shiga aljanna in dai ban ganka a tambato ina ganin shiga aljannar in ba haɗuwa da kai akwai matsala Allah sai ya saukar da wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyina saboda yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan na maimaita shi a munasabobi da dama cewa dole ne idan kana musulmi wajibi ne za ka yi maganar da take da alaƙa da janibin manzan Allah ka san me kake faɗa ka san wa kake magana da shi sannan ka san ladabin da ya kamata ka yi a lokacin magana a san da kake magana in ta shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da duk wanda wani abu ya haɗa ku tafiyar ƙungiya ce ko tafiyar da sunan sunna za a yi ta ko tafiyar da sunan salafiya za a yi ta dama kowane irin suna ne to ka dinga ji a ranka wannan mutumin fa cewa shi ya rabu da annabi ya samu daraja ba annabi bane ya rabu da shi ya samu daraja da haka da za su yi taho mu gama ka yadda za ka iya saba mai saboda ya saba wa annabi ko ya yi fito na fito da manzon Allah wannan abin yana da wahala ƙwarar gasken gaske sau da mun san matsalolin da muke cin karo da su wani zai fito ya magana ta rashin ladabi ga annabi yayin da kai kake so ka ba annabi kariya wani ba kimar annabin yake gani ba kimar furfuran wannan mutumin yake gani sai ya ga cewa wai baka da kunya baka da tarbiyya yanzu kaman malam wani a ce kaman wani yanzu yana masa kaza kaza kaza kaza kaga idan mun dauki wannan lawazin din akwai matsala sai kuma mu ce kai kuma kamar annabi shekaran jiya a wani karatu na kawo ayoyi guda goma sha shida a ƙwar'ani wanda suke alaƙa da lalacewar aikin ɗan adam za mu ga cewa dukkan ayoyin da Allah in ya kawo zai ce habitat a amaluhu aikinsu ya lalace la'in a sharakta la ya habatan na amaluka za mu ga mafi yawanci yana da alaƙa da kafirci amma da ya zo magana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تهبط أعمالكم سوى أيكم أوتوماتيك كان مونا للدبي ga annabi zai lalacewa, ba ka sani ba daka raina ƙaramin sabo hanya ne da zai kai ka zuwa ga babban laifi kamar yadda muna ladabi ga annabi hanya ne da zai kai mutum zuwa ga kafirci da haka ya zama wajibi mutane su taka su kiyaye ana nuna cewa lokaci ya yi muna godiya ga mutanen da suka halatta wannan guri Allah ya taka musu da alheri Dan uwa kuma Allah ya ƙara rufa masa asiri wanda suka yi aure ake samun matsaloli Allah ya kawar da matsalolin wayanda ba su da matsaloli to kada Allah ya kawo musu wayanda matan kwaya ɗaiɗe ne sai ka ce idan besba to muna roƙon Allah ya buɗa musu daga cikin falalarsa wasu su samu su shigo sannan da ba su da ɗaiɗayan ma muna roƙon Allah ya masa arziki su samu ɗaya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik eh masu bibi bibiyo <laughs> to sheik Musa Yusuf Asad Sunna Allah ya saka da alkhairi ya saka a mizani na kyawawa ayyuka a dr umar muhammad rabiu umar rijiyar lemu da shi da shek umar shehu zaria suna kan hanyar karisowa daga ndc inda ya gabatar da karatu yau to sakamakon haka kasantuwar ɗazai malin masu ɗan ɓallo. karatu sai ya fara daɗi sai a dakatar saboda yanayin lokaci yanzu an dawo cewa insha Allah zan kira a sheik khamis sa'id al-misri don ya dawo ya dora akan inda ya tsaya a kira hukumula ka ga ango kila ma ce ka ɗebo baitika jama'a sun mana to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ce wai kyawun tafiya dawowa kullul qulubi ila alhabibi tamilu wa ma'i bi hadha shahidun wa dalilu أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الآرفين تسيل تعغر قجئ a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda na fara magana ba za mu iya tsinkayen haƙiƙaninsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a taɓa yin irinsa ba ba za a yi irinsa ba babu wani abu wanda mutum ke takama da shi face na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗaran masa in ka ɗauki tausayi iya zamantakewa da iyali mutunta mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san wannan bukhari rahimahullah ya kharraje wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ƙaunar da yake wa Aisha radiyallahu anha baya kiran sunanta yace Aisha sai dai ce ya aish abinda malaman nahu ke cewa da tarhim zai share ƙarshe bai cewa aisha sai dai ce ya aish to shin mu a gidanmu haka muke ana fahimta ita ma kuma saboda ƙaunarsa ɗin ta kasance takan yabe shi sallallahu alaihi wasallam tace wa ajmala minka lam tara aini wa ahsana minka lam talid an-nisa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد ta كما Ta ce, jarumi na ango manzan sallam irin kamata ba su taɓa halittar ba su taɓa haihuwan irinsa ba kamar kai ka ce an halicce ka ne kamar yadda kai kake so to shin mu a gidajenmu haka muke mu'amala da matayenmu annabi alaihi salatu wassalam ya kasance wata rana yana hira da aisha radiyallahu anha sai yana cewa da ita ni nakan sani idan ranki ya baki ni nakan sani idan ranki ya baki tace ya rasulullahi ya aike ka sani sai yace da ita idan duniya tana kwance sai kika yi nufin ki rantse kikan ce na rantse da mahaliccin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ranki na ɓaci kuma kikan nuna mani akwai abin da ya dame ki sai ki ce wa rabbi ibrahim na rantse da mahaliccin annabi ibrahim to ashe kenan za mu fahimci annabi alaihi salatu wasalam wato ɓangarora da dama ba wani abu da za a ce mu musulunci ba gidaje ne babu shi sai dai in kai ne baka san musuluncin ba zamantakewa da iyali tausayi jin kai an tambayi Aisha radiyallahu anha yaya annabi ya kasance yake kasancewa a gidansa sallallahu alaihi wasallam tace annabi idan ya kasance a cikin gidansa alaihi salatu wasalam zaka same shi yana cikin khidma dawainiyar iyalinsa amma a cikinmu akwai wanda yake ba zai iya taya matarsa wanki ba a cikinmu akwai wanda ba zai iya ɗauke tukunyen matarsa ba annabi alaihi salatu in dai ba sallah ba yana musharaka wato yakan yi haɗaka ya ba da gudunmuwa wurin taya matayensa aiki saboda tsananin mutunta su da girmama su da kuma tausayinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin wasiyya da ya bari ta ƙarshe a rayuwarsa abubuwa guda biyu ya ce asala ku lazimci sallah ku riƙe sallah sannan wa mamalakat aimanukum da kuma abin da hannayenku na dama suka mallaka mata ya ne wato ku yangu ne abin da dai aka ce an ɗaura maka nauyi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya ce mu kula da wannan saboda tausayinsa ga mata wata rana kamar da bukhari da muslim suka rawaito ya ga wani mutum yana ya ɗauki mace a kan raƙumi yana ta janta sai ce rifkan bilkawarir ka tausaya ma kwale ba ni wannan isti'ara ce ji malaman balaga saboda an shabbaha ya kamanta mata da kwale ba ni ka san kwalba an kai mishandling in baka rike ta da kyau ba ta faɗo me za ta yi to haka mace idan baka riri ta ba baka tafi da ita ba yadda ya kamata ka tafi da ita sai a samu matsala shi sa duk abin da ka sani na zamantakewa na mu'amala na sanin ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da wannan al'umma khadija radiyallahu anha annabi saboda santa alaihi salatu wasallam ta rasu amma kuma yana rike da alƙawarinta a lokacin da aka zo aka yaƙi aka kama fursunonin yaƙi daga ciki akwai mijin zainab ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin bai musulunta ba abu rabe bai musulunta ba da aka kamo ta sai aka zo an idar da sallar asuba sai iyasta zainab ta shigo ta yi sallama cikin masallaci kamar yadda muke zazzaune ta ce to ni zainab iyar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zo in fanshi mijina abu rabe bin as idan al'umma sun yadda ana sallam ya shuru saboda ɗiyarsa ce kaga an ce wa shawirhum fil'am ka nemi shawararsu a cikin al'amari sai ce a sani annasu ma sami shin mutane sun ji abin da ni na ji kowa ya ce eh sai ta aiko da sarƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ga sarƙan nan ba ma abin da bai tuna ba game da mahaifiyarta khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha ana cikin wannan ta zo a haka aisha radiyallahu anha ta ce a'a wai me kake tunawa ne da wata mata hamra'u shidqatain mai ɗan jan baki ƙadi halakat ta riga ta rasu wani zamani mai tsawo alam yubdilika Allahu khairan minha shin ashe Allah bai musanya maka wacce ta fita alkhairi ba anas ne ce la wallahi Allah bai musanya mani wacce ta fi Khadija alkhairi ba ashe za mu iya fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da rikon alkawari Khadija radiyallahu anha tana da ‘yar uwa ana kiranta hala annabi ya kasance idan ya ga wannan ‘yar uwar khadija matarsa da ta rasu yakan ce Allahumma hala Allahumma hala ya Allah ka kula da hala Allah ka duba hala ashe abin da za mu fahimta ba ma ainihin mata ba kai ‘yan uwansu da abokanansu akwai wata ƙawar khadija annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kan mutunta ta yakan ziyarce ta yakan ba ta kyauta da aka tambaye shi ya rasulullahi me yasa kake wannan yace ta kasance kawace ga Khadija radiyallahu anha da wannan muke cewa ya kamata mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin dukkanin abin da ya karantar da mu zan dasa aya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah ya saka da alkhairi Sheikh Khamis Sa'id Al-Misri sai Sheikh Aminu Ibrahim Sautus Sunna shi ma aka ci dawo saboda akwai wata gaba da bai karasa isarwa ba aka rama kuma la shila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أيام ومسلمي حقيقة بانا تنانين أكوة الأمة ذات يسكي da kare matsayi da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zauna lafiya domin kamar yadda malam ya karanta aya ta Alƙur'ani mai girma cikin suratu tauba wallahi duk al'ummar da ta yi sake ta zaɓi san wani abu a bayan ƙasa fiye da san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to haƙiƙa wannan al'umma kamar ta nemo fushin Allah ne a kanta malam ya karanta mana aya a nan kafin ya tashi ƙul'in in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الإمام الزمخشري أتكن تفسير تفسير الكشاف yace ai hatta ya ati Allah bi amrihi bi uqubatin ajilatin au ajila Matuƙar mutane suna son wani abu a bayan ƙasa ko menene fiye da san da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam su jira zuwan bala'i da masifa da azaba nan take ko kuma a jinkirta zuwa wani lokaci amma bala'in zai sauka yan uwa masu girma idan muka dibi alkur'ani mai girma za mu ka duka annaba wannan in Allah ya tashi yana iya kiransu da sunansu kai tsaye ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna fakula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Isa dan Maryam يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا haka ubangiji ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin haka Allah ya kira annabi Nuhu alaihi salam ya Nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak haka Allah ya kira annabi dauda ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi ahwa'ahu haka ubangiji ya kira annabi shu'aib haka zaka ji Allah na kiran annabawa wato amma da Allah ya zo bai taba kiran annabi Muhammad da kalmar sunan shi kai tsaye ba sai da girmamawa ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن هكا الله كيكرا معك كما كذيبا أنبا ونن قدابي يرؤول العزم من الرسل Allah ya faɗi sunansu kai tsaye amma ma'aikin Allah sai Allah ya taimai kafin damir wa iza akhazna minan nabiyina ƙahun, wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhazna minhum mithaqan galiza dan Allah ya nuna mana daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi kai malamai sun ce faɗin duniya kaf Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ba kowaye amma Allah ya rantse da rayuwar annabi Muhammadu Allah ya ce la'amuruka innahum lati sakaratihim ya amahu Allah ce na rantse da rayuwarka dan tana cike da alkhairi lalle su a cikin mayansu suna dimuwa in ka diba radul azhani ila ma'anil qur'an na babban malamin mu na aqida da tauhidi الشيخ المرحوم شيخ أبو بكر محمود قمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة cikin suratul hijir karkashin wannan ayar malam yace an samu asari daga ma'ana jalaluddin al-imam suyuti wanda ke wanda ya ruwaito cewa daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma halafa Allah bi hayati ahadin illa bi hayati muhammadin sallallahu alaihi Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ba kowaye a bayan ƙasa sai rayuwar annabi Muhammadu za a taɓa wannan a zauna lafiya kuma kamar yadda malam ya faɗa ku lura da kyau muna samun sauƙi sunnar annabi kuke saba wa sai masifa ta kama ku balle a rinka taɓa darajarsa kuma mai irin wannan ka toɓara kar ya manta gidansu baban shi kafin ya mutu shi ke karanta littafin a shifa ta'arifi hukukin mustafa ta alƙadu iya a fadar masarautar kano ko da ya rasu ɗan uwan shi ya ci gaba da karanta wannan littafi don kara martabar annabi muhammad mahaifinsa kan yarsu ya ɗaga littafin shekhar islam ibn asarimul masluli ala shatimin rasul kowa ya san yadda duk wani ɗan bidi'a ke ji na jin haushi da ruko ga wannan babban malami na tauhidi da aƙida amma sai da baban shi ya tsaga littafin nan da shekul islam ya rubuta kan sakali takobi zararre ga yama jini na wuce akan wanda ya zagi manzon Allah ya ce wanda ya wannan aikin ya ɗaga littafin ya ce wanda ya wannan aikin ko da bai yi komi a rayuwarsu ba ya isa ya zama mai kariya daga shiga wuta a ranar alkiyama Ya ce saboda ya ba da difa'i ga rayuwar mai gida gaba ɗaya annabi Muhammad ina kira 'yan uwa tilas ne mu sanar da iyalan mu su san waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sani na gaskiya lokacin da arnan Denmark suka yi tsatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban malami sai ya rubuta littafi a Sheikh Sulaiman Ar-Rassi ya rubuta littafi An-Nasr al-Mu'azzar lin-Nabiy al-Muwakkar sallallahu alaihi wa sallam wannan littafin da ya rubuta ya faɗi haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallama guda 17 waɗanda suke kanmu baki daya ya faɗi abin da ke warware imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kawo dalilai guda hamsin. waɗanda ke nuni akan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar darajarsa akan mutane da aljanu baki ɗaya wallahi ina tabbatar mana wai a tsaya ana ɗaukar wani lauya san ko ana tara alƙalai ana ɓata lokaci wannan ɓata maganganun da wannan mutumin ya yi ko arna da suka rayu da manzon Allah ba su gaya mai irin wannan maganar ba arna da annabi ya rayu da su domin su suna karyata abin da ya zo da shi kuma suna jin kunya a matsayinsu na dattawa ko da mushrikai ne a kama su da karya suna jin kunya da nauyi amma kadiba wannan mutum ya buɗe bakinsa yana jefa wa manzon Allah miyagun maganganu na kazanta an zo an zauna malamai sun kawo ga ya zo da littafi fikon guda jaki da kayan littafi to ka zo da fiko guda ka kasa bude inda ka zo a ina ka gaba gana wai littattafan ahlus sunna ne yana so ya bata littattafan sunna to ai in ya gama kewaye shi sai a ce a'a a danna mai abin da ya faɗa bude shafin ka karanta wurin ba shi kenan ba zan ce daga bakin shi kawai ba a littattafan ko littafin yahudawa wannan abin da ya yi muguwar magana shi kwangila ya ɗauko kuma Allah zai tarwatsa shi da masu goyon bayansa ba wanda zai taɓa ma'aikin Allah ya ƙare lafiya babu shi to yanzu wata shari'a za a yi kan wannan mutumin wata shari'a ake jira inda ana neman gaskiya don haka nan kiran da nake mana 'yan uwa masu albarka mu tsaya wa karatu da fahimtar sunnar manzon Allah kuma mu kai 'ya'yan mu hanyar malaman sunna su nuna musu waye ma'aikin Allah kuma su san haƙoƙin annabin rahama don ba shi bisa'i muna roƙon Allah shi ya albarka dama na ce ya ira ya ƙyala shekh ya ci gaba ya ɗora ya sake gayyato ni zan tsaya nan nima Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam yana sauka kuma doktor yana isowa

kamar yadda sanarwa ta gabata a farkon karatu na munasabar da ta tara mu a wannan masallaci ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a iqamatu sunna ta jihar Kaduna domin ta ɗan uwa malam Umar Mika'il Ra'is wanda sunan ya fi shahara sayidina umaru murnan samun karuwa ta aure kuma malumma da dama kamatin daga sheik khamis sa'id al-misri sheik ibrahim adam al-madani sheik muhammad nuruddin mujahid sheik aminu ibrahim sauti sunna sheik musa yusuf al-sadi sunna shi kuma aka ce akwai dr muhammad rabiu umar rijiyar lemu wanda aka ba mutane hanzari ɗazu cewa malam ya taso karatu daga ndc kuma yana kan hanyar zuwa karatu kuma muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ƙara musu lafiya da jajircewa domin ci gaba da fada da bid'a da ainihin tarkacen shirka ba sai na ja lokaci ba maudu'in da aka ce malam zai taba mana dama duka karatuttukan duka in kuka kalla da kyau aka yi sauraro na natsuwa duka abin ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to malam zai taba mana menene haƙoƙinsa ga al'umma insha Allah kuma kamar yadda kila kuka gaɗa zu abin yana ta tafiya ko kuna nan cikin masallaci amma shugaban ƙungiya na jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna malam adamu ibrahim ya kira ni yake cewa wani irin karatu ne ake yi minti goma sai ce shugaba ka yi haƙuri an dai samu matsala a yadda aka tsara abin nan ya ce to shi ma dakta muhammad rabiu rijiyar lemu shi ma minti goma ne na ce a shugaba saboda shi ne bako kuma ya halarci wannan babban masallaci na kungiyar jama'ati zaratul bid'a kamata sunna kuma da munasabar babban dakaran dan agaji na kungiya sai aka ga cewa lallai shi kamar ya kamata a ba malam dama domin yan uwa su samu fawa'id da yawa domin an gabatar da wasu karatuka wanda suka ratsa al'umma ana ta hangen malam a nesa nesa to yau ga malam a kusa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ma malam jagora akramakum Allah na faɗi maudu'i ku na ganin wanda ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايك وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه دفرقوا ina mai ƙara ba da uziri ko ba da haƙuri kan makara na wajen halartar wannan masallaci da wannan majalisi mai albarka kamar yadda aka ji daga gurin karatu muka taso kuma yanzu muka yi nan kuma tsakanin inda muka baro da nan ɗan akwai tazara mai yawa kamar yadda muka sani kuma abu na biyu yanzu da na shigo nake jin mai gabatarwa yana faɗan mauzu'i wanda ni gaskiya yanzu nake jin shi a nan abin da da ni aka faɗa min kuma shi na taho a kai zan halarci wannan guri don mu gaisa da 'yan uwa mai zumunci amma ina zuwa aka ɗora ni kan kujera kuma aka ce ga abin da zan yi magana a kai to ba zan ƙi ba amma kuma ba zan tsawaita bayani ba duba da cewa an jima ana yi malamai sun gabatar da abuwa da dama ƙila ma abinda zan faɗa maimaici ne tun da bana na aka yi jawabai da haka ba zan daɗe da yawa ba wannan matashiya da aka ambata a wannan zamani tana da matukar muhimmanci zamanin da mutane da yawa suka yi wa addinin musulunci ko ilimin addinin musulunci kutse an wayi gari a yau kowa yana fitowa da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba yana fitowa da sunan addini da ilimi na addini yana yada abin da ya ga dama har mun kai lokacin da wani mawaƙi ke ta tasaddara littadirisi kulli muhawwisin tasamma bil faqih al mudarrisi tasaddara littadirisi kulli muhawwisin balidin tasamma bil faqih al mudarrisi فهق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه ذالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي ma'ana mun kai irin wannan lokacin musamman a waɗannan 'yan shekaru da kabar a sadarwa ta zamani kababen yada labaruka na zamani na sada zumunci na zamani musamman facebook suka ba da damar da mutum zai yi live a ganshi zai fito yana magana a je shi to kullum za ka ga abin mamaki za ka ji abin mamaki to kuma da sunan wannan sai ka ga ana shiga ɓanna ana yin abubuwan da suke taɓa mutuncin addinin gaba ɗaya domin duk wanda zai soki alkur'ani zai zoki sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to musulunci gaba ɗaya ke ruguzawa misali na ga wani yaro yaro a shekaru kuma sannan ba kowa ba ilimi ya fito yana maganganu a kai abin da ya shafi suna annabi sallallahu alaihi wasallam har yana da awar zai yi tambayoyi goma ga 'yan izala in sun isa su amsa amma in ka ji tambayar ba abin da ke cikinta sai tsabagen wauta da jahilci me yasa ake cewa raka'a raka'a me yasa sauran annaba ba su da hadisi irin waɗannan tambayoyi na jahilci da hauka kuma ya fito da sunan ilimi da shi mai da'awa ne shi malami ne to irin waɗannan suna nan da dama don haka yanzu wajibi ne akan masu da'awa da karantarwa su fuskantar da bayanansu ga mutane na farko a bayanci hakikanin meye ilimi waye malami abu na biyu kuma a ba da ƙarfi sosai wajen bayanin girman wannan addini da hukunci na wanda duk zai zo ya taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ci mutuncin addini ko alkur'ani wannan wajibi ne akan malamin su ba da ƙarfi a wannan ɓangare masu mulki Wajibin su ne a wannan lokaci su ma su ga sun tsaya wajen daƙile ɓannan irin waɗannan mutane da duk wanda ya abin da ya saba wa addini ya cancanta a hukunta shi to kada a yi ƙasa a gwiwa a hukunta shi to wannan zai rage abin da muke ciki amma in ba haka ba gaskiya abin da ban tsoro kuma akwai tashin hankali ganin inda aka dosa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi a kanmu da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi wannan daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama a kanmu mai imani da shi mu gazgata shi kan abin da ya zo da shi mai masa ɗa'a cikin abin da ya yi umarni sannan mu so shi mu ƙaunace shi Ƙauna irin wadda sahabbai suka yi masa sannan mu yaɗa sunnar shi kuma mu tsaya tsayin daka wajen kare ta haƙƙi ne akan dukkan musulmi ya ba da jinin shi da rayuwar shi wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga sukar masu suka imani ma baya cika ya zama cikakken imani idan mutum bai ji damuwa ba yayin da aka taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa abin takaici ne abin Allah wadai ne waje wasu mutane a yau sun fito suna suka da ɓatanci ko kuma suna maganganu na jahilci akan abin da ya shafi kare annabi sallallahu alaihi wasallama kafin in shigo da muka tsaya na ji mai jawabi yana magana irin ɓanna da maganganu da abdul-jabbar ya yi akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama to za ka yi takaici ka ji mutum wai da sunan addini har yana ganin cewa abin da aka yi mai ba daidai ba ne alhali dukkan wanda yake da haske na ilimi komin ƙanƙantar shi ya zan cewa wannan mutumin abin da yake faɗa abu ne da babu shi a cikin littafin musulunci sannan abu ne ɓatanci ne ga suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake da haske na ilimi komin ƙanƙantar shi da zai yadda cewa wai bukhari ko muslim ko imam abu dawud ko tirmizi ko nasa'i ko ibn maja ko Imam ahmad wai sun rubuta waɗannan abuwa a cikin waɗannan littattafai nasu domin kwada da waɗannan abuwa da yanzu ba su kawo wannan lokaci ba dan ba yadda za a yi allah maɗaukakin sarki ya bar masu taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya ɗaukaka su ya girmama su shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ambata yake cewa a tarihi idan musulmai suka kewaye arna suka zo yin jihadi arnan suka shige cikin garuruwan suka kulle suka shiga ganuwa suka ribe musulmai na wajen gari suna son samu dama don su yi jihadi amma abin ya gagara domin girman ganuwa da kuma yadda suka tsare ta ya ce to daga ran da aka ji waɗannan arna daga cikin inda suke suna taɓa mutuncin annabi ya ce to daga wannan lokaci musulmai za su fara farin ciki da bisharar cewa nasara ta zo don Allah ba zai bari a taɓa manzan Allah ba kuma Allah ya kyale su da zarar sun ji sun fara faɗin maganganu munana akan manzan Allah to waɗannan musulmai za su gane cewa to yanzu za mu karya su don duk wani tsaro da wani ƙarfi da suke da shi yanzu Allah zai ruguza su ta ya Allah zai bar imamul bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmizi ko nasa'i ko ibn maja ko littafin imamu ahmad ko na ibn kuzaima ko na alhakim ta ya Allah zai bar waɗannan mutane su ɓata mutuncin annabi kamar yadda yake faɗa kuma Allah ya tabbatar da ambatansu su zai taɓa yiwuwa ba ko ba ka da karatu ta nan za ga domin in har haka zai yiwu to da yanzu addinin ya ƙare domin manzan Allah su alaihi sallama su ya zo da wannan addini har idan kuma za a ɓata shi a soke shi a yi wannan kuma Allah ya dawwamar da mutanen da suka yi ambatan shi to babu shakka da ya zama addinin babu shi bayan Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani inna shani aka huwal abtar ku sani ya ku yan uwana wallahi ko da mu ko ba mu ko dabbobi ne suke rayuwa a bayan ƙasa In inda za ta mutuncin annabi sallallahu alaihi wallahi sai sun kare dabbobi waɗanda ba su da hankali waɗanda ba ta takalibi a kansu a ce su ne suke rayuwa a bayan ƙasa a samu ne ta mutuncin annabi wallahi Allah ba zai kyale ba sai an ɗau ko ta hanyar waɗannan dabbobi ne an mun ga misali alhafiz ibn hajar cikin littafin sa ad-durarul kamina ya ba da labarin yadda wani kare ya kashe wani mutum saboda yana zagin annabi karen yana ɗaure a ɗaure yake wannan mutumin ya fara faɗan baƙaƙen maganganu kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai karen ya fara ihu ya fara firge-firge duk waɗanda suke gurin ba musulmai ba ne suka ce masa wannan maganganun da yake ba shi sa wannan karen yake wannan abu ka daina sai ce a'a ba haka ba ne sai ci gaba suka ce sai karen ya tsinko daga inda yake ya farwa wannan mutumin ya kashe shi idan kare mafi kaskanci cikin dabbobi da Allah ya halitta zai yi kishin annabi sallallahu alaihi wasallama ina ga dan adam amma abin takeici abin takeici kaji mutum da suna wani ma da sunan sunna bal ma yana da awashi salafi ne amma ya fito yana kushe abin da aka yi na dakata na dakile wannan banna ya fito yana kushewa yana faɗan munanan maganganu wallahi wannan ɓanna da aka dakile a Kano idan da a ce wani mutum ne mai yaɗa bid'a yana karantar da bid'a fito ya dakile ta wallahi in ba kai murna da farin ciki ba kai ma imaninka ba cikakke ba ne Allah a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa ya Allah a cikin alkur'ani cikin suratul rum ya haka hakaito mana irin abin da ya faru tsakanin farisa da romawa aka yi gwamza faɗa tsakaninsu farisawa suka ci galaba a kan romawa Allah ya ce mana to bayan wani lokaci kuma romawa za su ci nasara a kan farisawa sai Allah ya ce wa yau mai izin ya farahul mu'minun a wannan rana mu'mine za su yi farin ciki ranar da Rumawa za su karya farisawa Allah ce ranar muminai za su yi farin ciki don me muminai za su yi farin ciki ba don waɗancan suna muminai ba sai don waɗannan romawa ɗin sun fi kusa da muminai ta ɓangaren addinin su bai da waɗannan farisa da suke bauta wuta kasancewarsu ahalar kitab suna kan addinin nasaraniya, addinin kiristanci suka ci galaba a kan masu bautar wuta Allah ce mumine za su yi barin ciki domin wasu waɗanda suke da addini da yana da asali daga sama sun samu galaba to ina kuma ga musulmi ya daƙile wanda yake ɓanna yana ta mutuncin annabi kuma ka ce ba a daidai ba ko ka dinga bakin ciki ina imani ina imani ita gaskiya Allah yana taimakonta a duk inda take kuma ana so ka goya wa gaskiya baya kowaye ya zo da ita inda gaskiya ne shekul islam yana cewa da za a samu jama'u guda biyu suna fada amma wannan ta bi wannan kamanta gaskiya amma ana hakika dukkaninsu yan bidi'a ne ya ce to da Allah zai taimaki wadda ta bi kamanta gaskiya duk da bid'a da ke tare da ita ma'ana yanzu da za a samu a ce ga shi'a ga kuma wanda suke a sha'ira sai suke faɗa tsakaninsu to da Allah zai taimaki a sha'ira ne a kan shi'a don waɗannan suna kan gaskiyar da suke tare da ita ta tsara ta waɗannan to da haka akwai jahilci akwai kuma abin takaici mutum ya fito yana suka irin abin da aka yi na daƙile ɓanna da yawa daga cikin mutane suna ɗaukan fitina, wannan mutumin fitina ce karama ba karama ba ce don gaba ɗaya addinin ya sa gaba zai rushe domin sai da ta kai an wayi gari mutum zai ɗau sahihul bukhari bukhari wannan sahihul bukhari zai wurgi da shi ya ce littafin banza littafin wufi me ya rage sai da ya wata guda yana taba alkur'ani yana suka kan yadda aka tattara alkur'ani an soki alkur'ani an soki sunna mai rage addini to da haka ya yan uwa kare annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan dukkan musulmi kuma kowa ya gwargwadon abin da zai iya haƙoƙin manzon Allah yana cikin haƙƙinsa mafi girma shine mutum ya kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wanda zai kama ta barazana da duk abin da zai iya yi daidai gwargwado kamar da na faɗa ba jawabi zan yi dogo ba dan na san an daɗe ana zaune sai wani lokacin Allah ya haɗa mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala ala. To, Dr. Muhammad Rabiu Rijiyar Lemu, Allah ya kyakkyawan sakayya ya ƙara maka juriya da ikhlasi domin ci gaba da irin wannan gwagwarmaya alhamdulillah kamar yadda aka faɗi yanzu zan gabatar da sheikh umar shehu zaria ya zo ya gaisa da mutane kasantuwarsa ya halarci wurin kuma an ambata cewa zai gabatar da karatu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kun sako malar rabi'u gaba gadi ya kuma jijjige karya tabbatar da sunna in bacin da ni ba zazzage ne shi ba kano da ban zauna ba to amma kasantuwan shi bakona kuma dole in girmama in jinjina Allah ta'ala ya saka ma dukkanin malamanmu da alkhairi to ni gaisuwa ce kaɗai zan yi kamar yadda aka faɗa saboda maganar da malaminmu malar rabi'u ya yi da sauran malamai da suka gabata ya wadatar da mu abu biyu ne zan magana a kai na farko an ce tun kafin in zuwa ambaci sunana kuma an jibga min lodin da na san ba ni kadai zan iya ba amma da yana neman taimakon Allah a ciki sannan abu na biyu ‘ya'yan uwa musulmi dukkan abinda malaman nan suka gabatar mana yana da kyau kafin mu tashi mu yarda mu sallama a zuciyar mu cewa kowa yana da gudunmuwar da zai iya baiwa sunna din kuma dole ne kowa ya sauke nauyin da ke kansa na taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka bari tsuntsu ya fi ka amfani a lokacin annabi Suleiman, ya ga abin da ya kamata kuma ya san ya kamata kuma ya ce ayi ya kamata amma kai ka rayu a cikin sunna ka tare mu sunna ko da kafa ɗaya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to ni kira ta ga 'yan uwana musamman matasa shine mu tashi mu taimaki sunnan nan duk inda ka ji wani mai faɗa da sunna yake in Allah ya baka karfin ilimin tumbuke shi gaba gadi to ka tumbuke shi kawai a gaba da shi duk inda ka ji sunna bata bid'a ta tsaya to sai da aka kashe sunna sannan bid'a ta iya tsayuwa saboda haka in Allah ya baka alƙalami ko baki ko dama ba a ce ka wuce abin da yafi ka ba amma lalle ka tabbatar a ran alkiyama kana kokarin yi kanka rijista cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai alfahari da su idan Allah bai baka daman kai kai da kanka ba to ga zakunan sunan nan ai da yawa ka samu malamin sunna ka kankane ma da'awarsa ka dinga yada ta in ka sai data kai ma budurwar ka sallama ka kuma dauki da'awan wani malami ka cilla wani group tare da istighfari so kar ya zanto sunna ba ta da kaso a tunaninka sunna ba da rabo a dukiyanka sunna ba da rabo a lokacinka sunna ba da rabo a karfinka kai dabbobi ma ba haka suke ba tun daga huda-huda can ya yi abin da ya kamata so da haka don Allah mu tashi da zuciyan jin na farko za mu yi karatu namijin karatu ba hayaniya ba na biyu kuma za zamu taimaki sunnan nan har zuwa numfashinmu na ƙarshe saboda dalilin da ya sa Allah ya ce masa habbai radiyallahu anhum wa radu anhu kin so da haka yana roƙon Allah ɗaukin sarki yanda ya tara mu a wannan wuri ya sake maimaita mana wannan haduwa fi jannatin wa nahar fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir insha Allah ta'ala zan nemi taimakon Allah da dukkan yan uwa mu ga gaba da ta hanyar manyan malaman mu yanda za a rinka hada irin waɗannan haduwa tunda an ce an jibga mun inda naje nemi saukin kuma sai su ma ji sun bada ni amma dai Allah ya taimake mu kuma ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban yi laifi ba wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. <laughs> Eh. so insha Allah yanzu zamu ba shi ainihin gwarzon wannan ranar malam Umar Mika'il ra'is ban sani ba jawaban za su fito saboda yanayin murna da yanayin abin da yake ciki amma da suke minti da bakinki ne ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ainihin mika godiya da jaddada godiya dangane da waɗannan malumma da suka gabata don taya mu murna da farin ciki muna ainihin godiya Allah ya saka da alkhairi muna ƙara jinjina khasatan ga ainihin babban malaminmu doktor wanda ya baro gari takanas ta kano ya zo wannan waje don taya mu murna allah ya saka mushi da alkhairi allah ya mai da shi girin iyalansa lafiya allah ya ƙara masa sani da fahimta Allah ka sa wata rana da zai dawo wannan kujeran ya dawo yana matsayin profesa ba dakta ba wayanda suka halarci wannan guri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma asali a ya haƙuri ba ni ya kamata in yi wannan jawabi ba malam musa yusuf asadu sunna ne ya kamata a ce ya halala maganan don haka zan mai da abun magana zuwa ga shi elwazir tare da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu um, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi kyakkyawan sakayya ga ainihin manyan malumma wanda suka samu halartar wannan majalisi kuma an ce a yi ma 'yan uwa bishara kasantuwar wannan munasaba da aka taru to ake ganin cewa ya kamata kuma ma an tabbatar da shi ba a bace tafi a haka ba insha Allah wannan irin wannan karatuka za su ci gaba da gudanuwa kila ko da bayan wata bibi ne haka a rika haduwa haka a irin wannan fuskoki domin ko ba komai a sake yin zumunci ko da shi kawai aka na za a samu fa'idoji masu yawa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wanda suka zo da wannan tunanin Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta musamman ga ainihin Dr. Muhammad Rabiu Rijiyar Lemo da ainihin Sheikh Kamil Sa'id Al-Misri godiya ta musamman ga Mala Ibrahim Al-Madani malam nura muhammad mujahid malam musa yusuf Asad sunna malam umar shehu zaria malam uh, ibrahim adam almadani sannan ga alaran momi suma da suka zo suka ba bada suma nasu gudunmawa godiya ta musamman ga ainihin shugaban kungiya na karamar hukumar kaduna ta kudu wanda wannan dama kayan shi ne kuma alhamdulillah kuma a yankinsa a matsayinsa na mai masaukin baki sannan godiya ta musamman ga sheik ishaq mataimakin shugaban majalisar malamai na karamar hukumar kaduna ta kudu wanda yana daga cikin waɗanda suka fara zuwa wannan wuri muna roƙon oh, ta arewa afuwan saboda a kudin nake sai nake ji kawai kudin ne ta arewa a ƙarshe malam idris muhammad shugaban ƙungiyar jama'atu zarafi da kamatu sunna ta ƙarmar kuma kaduna ta kudu shine zai zo ya gabatar da jawabinsa a madadin shugaban ƙungiya na jihar kaduna malam adamu ibrahim na yi mantuwa akwai ɗan uwana gashi nan dr ahmad atiku na manta ban ambace shi ba ma'aziratan guriya ta musamman ga ainihin matashin dakta shi ma da Allah ya bashi iko ya iso Sheikh Murtaza Nasir ya ba da uzuri yana Kandahar ana fafatawa shi sa ya ba da uzuri a yi masa uzuri da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya shugaba fatafaddal mashkur a eh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 muhabara tana da munasaba da auren da ɗan uwanmu a cikin addini kuma abokin aikin a cikin wannan ƙungiya ta jama'a ta zartu biyar da kamta suna malamin mu umar ra'is mika'il aliyu wanda allah ya bashi damar ƙara aure bayan wanda yake da shi muna fatan allah ya samu wani aure albarka sannan alhamdulillah kamar yadda aka gani mai girma shugaban kungiyar izala na jihar kaduna malam adu ibrahim muna tare da shi domin duk abin da ake yi yana mai sau da kafa a gida a cikin ainihin wato social media ya aiko takon um, murna ga dukkan malaman da suka bada guduma wannan muhadara Allah saka musu da alkhairi mu kuma da muka saurara mu ma Allah saka musu da alkhairi yanda muka zo wannan guri Allah mai da kowa gida lafiya Allah kuma ya ƙara musulunci ɗaukaka Allah ya ƙagra ma wannan ƙungiya ta mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجنا معلومكم